ife iwete ọ dị mma ife ibuga n'aba ọ na-achọ ka o bute nke ụka etuwa nye mmadụ a na-achọ ka mmadụ na obodo aba ịbịa ị na-eme nwayọọ nwayọọ ị ga-eweta mmadụ aba ịma ife oge bịa kịta akwana onye ọbụla na-amụ n'amụ eh? eh? onye ọbụla na-amụ n'amụ ee ọ dịghị ka ị ga-agba mụ a na-eje nje obodo unu ihe ọtọ ọka ebe niile nna na-eje obi mma ibe iwete m na chukwu ka ụka chukwu wee tinye ya aka wete ibe ọ na-achọ sunana eh, umaru kawu umaru kawu eh, eh mai unguwan yamma mai unguwan eh. umaru kawu mai unguwan yamma to baba ya kaji da abin da aka sama yau eh abin da aka yi yayi mana ai kun yi kokari da da kun zo ba ku rike abun ba kuka sake dawowa kuka kawo mana aka nemi daidaito to mun gode muku aini Allah kuma ya yi taimako Allah ya sa shi wannan Allah ya sa in shi ne zai zama ya rike mu yadda ya kamanta a Najeriya. Kuma ba yanzu tunda aka abali a garin nan akwai gwamnati da ta ku taimako? Eh? Tunda aka abali a garin nan tunda bai da muku akwai gwamnati da ta ku taimako? A'a. Irin nakun nan an zo an ji aka kawo matsala. ba ku yi fishi ba kuka nace nace wani gwamnati sun zo muku ne eh, ban da mu eh wani gwamnati sun zo ban da mu gwamnati a ba ku ne muka samu ba ba ba suka zo muka samu kadai ba ba suka zo eh, kadai kadai to yanzu baba wannan fito bin nan za ka tafi shi a'a to kuma na zabi kayan zaballantana shi ina ganin zuwa gaba da wani abu da zai yi wanda ya fi haka to yanzu baba ka naji kai kai kai kai kai yaren ka tsazo kudu ya ya kan labarin sa kudu ya aiki a kudu ni na zauna tun lokacin kai baka zo duniya ba ina zuwa ta nagode baba eh? nagode baba ta ka waje ne je je Okay. To baba, to mun gode baba. Ibrahim ne ya eh, Ka cuku wa ya eh. tinyali ya haka. We wete ife na chobu. Ene ise ise ise ise ise.